gaskiya ne na tabbatar da haka kuma yanzu ka ƙara ɗaure min kai na tabbatar da maganar da hausawa suke faɗa lallai so ba kawo ne <laughs> ai dama idan so ya shiga gaban mutum to yakan makantar da shi ga barin ganin komai sai wannan sa. <sighs> to yanzu me ya shafi na gaba Ito, eh abin da nake so ki gane na gama saito komai wannan mai gidan naki da kuɗinsa za mu samu yi aure da ni da ke ban fahimta ba <laughs> wannan shine abin da nake so ki saurare ni kin gani don haka ne yanzu zan koma ɗaki to shi kenan. Sama'ila manya. Ai wato wani abu da na kasa ganewa Sama'ila. Da an tashi magana sai a ce dala, dala ta tashi, dala ta daga. Ni na ga ina ruwan buri da gada. Duk maganan nan da ake yi ta dala, ni hatsi nake aunawa. Daga hatsi duka dai kayan masarufi nau'in kayan masarufi. To me ya haɗa dala da wannan harka? Alhaji, ai a ƙasar nan duk abin da ka gani a lissafi yake. ko menene a lissafe yake mutane ne ba sa fahimtar cewar komai akan lissafi yake dalan nan fa duk abin da ya shafe ta dole ne duk abubuwan da ake ta'ammali da su da dala ake yi kaga kenan alhaji ai dole ne ta shafi kowa Allah Allah Sama'il bari kuwa alhaji ba abin da dala bai ta shafa ba to ai ni a zatona tunda ni yanzu misali zan zan sare dankali wani kantinan nawa dankali nake kaiwa to amma ni na kasa gane har yanzu a yana dalan shafe mu alhaji yana kake zuwa ka siyo kayanka ne ah, nakan tura yara su je min kasuwar da wanau can kano gurin ku, su je su saro min hatsi sannan kuma ni dan abin da muke siyowa daga kudu ai kaɗan ne bai huce dankalin turawa ba alhaji na san je daga lokacin da dala ta tashi dole kaya kowanne za su motsa kuma sannan motoci ma na ɗauko kayan dole ne su ƙara kuɗi haka ne domin babban mota ma sai da ta ninka kuɗinta to ashe kuwa kaga gurin da za ku je ku siyo kayan kuɗin su ya ƙaru da ƙari za ku siya sannan haka kuma zuwa za ku yi ku siyar da ƙari duk wanda zai siya dole siya ƙara saboda haka alaji kaga kenan dala ta shafi kowa ta shafi dukkan wani abu da za a siyo haka ne haka ne kuma sama'ila yanzu ne na gano ashe tun da ya shafi masu manyan mota kawo kowa dole ta taɓa yi yauwa wanda zai sai kwano ɗaya ma sai ya tadda ƙari to alhaji ta yaya kake jigila da kuɗinka tun da na ji har kana magana cewar kakan tura yara su siyo maka kayayyaki eh ka san akwai yadda barin mu ta ma'auna ai buhu ake samu irin ɗan buhun zambarera sai a loda kuɗin jiki sai a haɗa shi da zambarera a liƙe in ya so sai mu fara dura ta ta yi gaba sai mu baya baya muka je sai ka farke abin ka ka kwashe kuɗinka alhaji amma babu haɗari a cikin irin hanyoyin nan da kuke bi eto eh gaskiya haɗari akwai shi eh haɗari kam akwai shi dan an sha gamuwa da shi amma da yake ka san asara takin nema ce sai kaga Allah ya mayar alaji shi har yanzu kuna amfani da irin waɗannan hanyoyin na haɗari alaji wannan ai hanya ce ta haɗari alaji me zai hana ba za ku yi amfani da hanyoyin zuwa ku kai kuɗin ku banki ba ku tura kuɗin ta banki mana banki banda abin ismaila ni da ban iya rubutu ban iya karatu ba ya za a yi na harka da banki ina ganin su mai kanwa suna yin wannan kasada ni dai ban taɓa gwadawa ba alaji ina ganin in har kana so ka koyi hanyar mafi sauki da za ka dinga tura kuɗinka kana yin kasuwanci ni insha Allah zan ɗauki nauyin nuna maka komai da komai ka gani shi alaji hmm. saboda ka san kasuwancin zamani yanzu kana kwance a dakin ka ma ta yanar gizo-gizo in dai kuɗinka na banki za ka tura da samfur ɗin abin da kake so kamfani kowane kamfani ne a duniya alaji ko da a ƙasar China ne Mm. su kuma za su turo maka da kayan su kudin kuɗinsu ta banki a tura da kuɗi mm. wani kuma ya baka kaya daban bare ku alaji to da hanya ce ta zamani hanya ka ce kai zaka gwada mu mm. zan abin nan zan gwada to shikenan ba wani abu zan gwada Allah ya ai hmm, ilimi yana da daɗi <laughs> babu wani abu shikenan sama yana ba wani abu eh bari in sa aka mana abinci ko alaji eh ai lokaci Alhaji, alkawari fa kaya ne ya saura kwana nawa mu je Kano ne au ashe ba mun sa rana ko au da ka manta ma kenan a'a ban sai ba ban sai na manta ba ya saura kwana nawa ai yana da kyau a ce mun tanazi lokaci mun dan tara abin da zamu kai musu ai ba ma je haka zika ba ko gaskiya ne amma da jidda haka ya kamata ka faɗa mun saura kwana nawa Ito. ina ganin zai zama sati guda ina jin rana ita yau zai kama to ka gara da ka faɗa da kanka da ni na faɗa sai ka ce na rage kwanaki saboda ina ɗauki yo yanzu ma me kike yanzu ma ɗaukin kike yayi to ai ba na ɗauki ai ba laifi ba ne tunda mutumin da aka rabu da shi daga gida tsayin wata shida ban je na ga iyayena ba kaga dan na yi ɗaukin zan je gida yanzu ai ba damuwa ba ne in ban da aure waye zai wa mutum haka haka ne bayan kuma aure sai kuma ni <laughs> eh lallai ka ai muna tare din nan ba magana Alhaji ga wannan check ne. Wannan tikitin me kenan? A'a ba tikiti bane ba. Eh. Shine checkbook. Za ka ga idan ka ga nan gurin ba ga hotonka ba eh. nan kuma ga inda a cikin nan zaka rubuta suna nan kuma zaka rubuta duk adadin kuɗin da kake so ka ba mutum biro wato a dan wannan idan ka rubuta yan kuɗaɗen da zaka rubuta mutum duk wanda yake buƙatar kuɗi a wurinka kun yi kasuwanci hmm. idan ka yagi takardar ka rubuta a jiki to da ka je ya je banki ya kai sai a bashi kuɗin ma da za su iya cika buhu ikon Allah are kuwa ikon Allah yanzu dai ina ganin ka buga wa Alhaji Manga hmm. ka ji kuɗin da muka sa masa sun zo tam haka ne haka za to dubo mun manga yi bugo mun manga to ga shi na ma danna ma kira madalla yau ta shiga yawwa ale manga eh ni ne ni ne ni ne yawwa dama ta nayi an ga abubuwan nan ko To alhamdulillah, alhamdulillah. Ɗari biyar tun haka ne, haka ne, hukumar layi, a ce an gansu. To, eh, a'a zan zo, zan zo. Abin da za a yi shi ne, tun da ban tashi tafiyar ba, lokacin da zan zo zan zan ma bayani. Eh, zan sa abu goma ta rahoto in ma bayani. To, na gode, na gode. Allah bi iko Allah hu ka ji san shiga yau alhamdulillah alhamdulillah kaga alhaji hmm. hanya ce mafi sauki dama kaga farko saukin da ka samu ka samu saukin jigila da kuɗi niki niki cikin fargaba ga yan fashi da komai alhaji haka sannan na biyu kaga ba ruwanka da naji kana ciwar zaka hau mota ka ai ba sai ka je ba hmm. kana daga nan kai dai sai dai ka buga masa waya ka gaya masa irin samfur ɗin kayan da kake so a ɗoro maka a kawo maka albashi kawai dai sai dai ka biya kuɗin masu ba. Eh. Haka ne, eh. amma ban tare ka ba, eh. da rubutu ko ku ta cikin wayan nan suke bi su zai <laughs> Wato alaji, hmm. tunda a bankuna ko ina akwai su, hmm. akwai su a nan akwai su a can. Hmm. To hanya ce ta na'urar sadarwa. Idan aka riga ya ka saka kuɗin za a rubuta da sunanka da komai za a danna katira su kuma can za su bashi tunda ai dama akwai hurɗar a tsakanin su bankunan da sai su bashi yawa shikenan na fahimta yawa yawa ni fa abin yake eh kware kuwa na gano kuma kila idan wani zai yi abin nan da sun turo shi ma sai ya dauka eh. to haka abin yake ai ba ta cikin waya abin alhamdulillah gaskiya alhamdulillah akwai wani mutum da ya zo eh. muna saurare da wani mai gidana a can Kano. Eh sai ya zo an turo shi daga dawanau din da kake magana. Dawanau. Yana zuwa sai ya zo ya ce Alhaji an ce an turo kuɗi. Sai ya ce eh sun zo. Sun zo? alhaji har ya tafi da alhaji tabbas sun zo wai shi ya dauka cewa wai fayim ne ake turo kudin ta ciki ai ni kaina eh, dan ni kaina ne abin nan amma kallon wayan nan nake ina zata ta ta ga sun wuce mu sun wuce ta ashe ba haka bane ba haka bane gaskiya alhamdulillah masha Allah kaga an samu sauki mm. domin da idan na tura kudin nan ni kaina hankali na baya natsuwa a ranar bana iya bacci sai na bi kudin nan na za su yi wa ai mun gode Allah gaskiya Ismail haduwa da kai ya zama mu na gode na gode kwarai na gode eh ai ga mai mun komai alaji ni da abin da kai mun tunda baka san na ba ban san ka ba alaji sanadiyar zuwa na garin nan ba kyama alaji ka kama na hannu biyu ai ni ne da godiya ne a a ai kar ka damu ka ga ni yanzu din nan dama na samu zan zama na gidana gida da uwar gidana na eh, ai da ba na da wani abin nan magana yawo eh yanzu ma abin da za a yi akwai wani dan kunu da na za ta yi mu eh zai a tudo ne Allah sarki eh nagode nagode karki manta ba zan manta da kai ba ko da ko ni zan manta da kai karki gaji ba zan taba gajiya da kai ba ko da ko duniya za ta kyale ni sai ki kore ba zan bar ka ba ko da ko kowa zai juya min baya dan Allah mu rayu tare za mu rayu tare ko da ko garin ba kowa Kai mutum ne mai tausayi da imani mai hankali da nutsuwa. kuziri a su wajibi ne, in ban da haka da ke kanki buke sakin kin yi tattaki kin zo inda nake kin samun kin faɗa min uzurin ki. Kowane waya da kike gani akwai irin yadda yake kallon so a irin shi da kuma zuciyar shi. Sannan kuma da irin yadda yake sarrafa shi a hikimarsa da kuma dabarunsa. Murya ka ce ta watsakar da ni daga barin kasala ko nauyin bacci. Ko fushi nake idan na ga wannan mushin naki da wannan ushiriyar taki one in town. sai in ji farin ciki a zuciya na yi matukar mamaki da kake amsa sunan malamin kauna ni kaɗai ne malamin kauna malamin kauna malamin kauna malamin kauna rashin amincewarki gare ni babbar barazana ce ga rayuwata na daɗe da dawoma a cikin duhun ƙaunarki ke ce kaɗai fitilar da za ta iya cire ni daga wannan cikin duhun da nake ciki gurbin mutum ɗaya ne tak a cikinta za ta iya fashewa idan kai ƙoƙarin tirsasa kanka a cikinta dan Allah dan annabi ki buɗe baki ki magana domin na gaskata kirarin malamin ƙauna idanuwan da ba saba ganin komai ba sai murmushi da farin ciki a cikin idanuwan ɗayansu kunnuwan da ba sa jin komai face kalamai masu tausasa zuciya bilkisu tabbar ina son ki je ne an ɗaura mana aure wallahi da gaske nake kar ki sa kwakwalwa na ta zauce ka san ita zuciya babu mai iko da ita masarauta ce mai zaman kanta fada ce wanda shiganta sai mai tsananin sa'a kada zuciyoyin masoya mai shiga tsakanin masoya mai iya soyayya malamin kauna gaskiya abin ne ya tabbatar mun da cewa hal tana tsoron ita fa mace da kake gani allura ce cikin ruwa mai rabo kan dauka sannan kuma babu baiko tsakanin shi da ita sannan babu igiya aurensa a kanta haka zalika babu ta yadda za a faɗa min wata katanga tsakanina da ita baka da tabbas ina da shi mace shi umma ce banda ta. har da ita har da ke kenan banda ni ni majanunin ɗinka ne son ka kawai na sani ni kuma ƙaunata kaɗai na sani malamin ƙauna ya kware sasanta soyayya ya da kalmar su. Oh, oh. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ƙaddamar da sabon tsarin da zai ba wa 'yan Najeriya damar samun kuɗi a dukkan ƙarshen wata, ko da ko ba sa aikin gwamnati. Matsalar ku kenan mata. Yanke hukunci ba tare da kuɗi da ciki ba. An yi kira ga maza da su ringa kulawa da haƙƙin iyalansu. maza kenan su ba kaman ƙwarya ba ballantana in ka je siya ka kwan kasa ka ji mai kwari daga kasashen ƙetare an ci gaba da cika a filayen kwallon kafa duk da cewa ana kururuwar cutar corona zarge labari mai cike da sarƙaƙƙiyar rayuwa cikin wata alƙarya mai ɗauke da wasu al'umma mabambantan ra'ayi ɗabi'u da kuma halayya ba na buƙatar ganin fuskar har abada don allah ki ta fita daga shagon nan tun kafin mummunan al'amari ya baya tsalle ɗaya ake wada rijiya amma sai yin tsalle dubu ba a fito ba wani ke fi da kai amma ba ka damu wata biyu ne kaca ke wai yau sharabanki ne ma ni da ganin bakon watan nan naki yau sati nawa kenan Mamma ya kai wata biyu wata biyu what kai kayin ko kuwa yaya abin yake zarge na rantse ba za ta sau ba bindiga a cikin ruwa ni hadijja kun ce zani a kasuwa to dudu kwana nawa a cikin gida zuciya na tare da abin da take kauna ko da yana kusa ko nesa hakan ba zai hana ta shauƙin ko begen masoyinta na gaskiya ba damuwa ta ita ce ka riga ka shauƙa zuciyata da nuna kulawarta a gare ni ai ni na sani wallahi na sani dama tatsuniyar gizo ce ba ta wuce koki yanzu za ka daga jan faru kuma shi kuma maganin da muka tattauna shi kenan a wajen ke san yin abin ne mai sauƙi amma gyaran ta sai an sha wahala wannan shi ya komai sauki a wurina masu iya magana kan ce duk abin da kika ga ya koro kwado daga ruwa har ya fada wuta to hakika wannan abin ya fi wutar zafi to ki adana kalamanki wala Allah za su yi wa masu rubutun kaya amfani kasan duk wanda ya haɗu gashi dole zai zarge komai ne farko zai yi ƙarshe haƙuri da tausasa zuciya shi zai yi maganin wannan matsalar da ta faru. Ki mun bayani mana me ke faruwa ne wai? Ba a ji mutuwar sarki a baki na ba. Da za a da ki mun irin wannan abin ka ba mun da kika kuka gidan da tare ni da ke kiki mutu. Ciki how impossible. Kuna nufin duk abin da aka faɗa min ba gaskiya ba ne? Dama hijabin Naja'atu ne da na manta ban kawo mata ba shine yanzu na kawo mata. Hijabi kika kawo? Naja'atu ya ake? גיל. Shirin zargi ƙayataccen shiri mai kunshe da jarumai matasa 'yan zamani. za mu fara saka muku wannan shiri na zargi a dukkanin ranar talata da misalin karfe takwas na dare kada ku manta ku yi subscribing channel ɗin altarif tv da kuma zarge tv tare da danna kararrawa wadda za ta sanar da ku alama da zarar mun shirin zarge mugun kulli.